Sanannen abu ne cewa a lokacin Ramadan jikin mai azumi na buƙatar nau'ukan abinci masu gina jiki daban-daban don daidaita yanayi mai tsanani da ya shiga a sakamakon azumi. Wannan yasa labarun NTA ya nemi jin ta bakin masana akan ire-iren cimakan da ya kamata a ba kulawa don jiki ya ci gaba da zama cikin ƙoshin lafiya. In an sha um, sorry in an sha ruwa ya kamata mutane su kula da irin kamar a fara buɗe baki da kayan marmari da ruwa. Jikin mutum na buƙatar abubuwa da za su da jikin shi zai zama dehydrate tun da kaga an ɗauki awanni ba tare da shan ruwa ko wani abu ba Amina Sadi wadda ta lura musulmi na azumi cikin matsanancin zafin rana ta ce akwai buƙatar yawaita shan ruwa bayan buɗe baki. Nan kuma a dinga yawaita shan ruwa in kaga loka bayan an sha ruwa kafin dai daga buɗe baki zuwa kan a shiga bacci a yawaita shan ruwa saboda yanzu rana in ka duba muna da bukata ko um, jiki na da bukatar ruwa to an sha ruwa da Allah dan yawaita shan ruwa haka yana da kyau To sai dai likitar ta yi gargaɗi akan shan kayayyakin da aka sarrafa musamman lemun kwalba masu sinadarin gas da zaran an sha ruwa da kuma amfani da kankara ko ruwa masu tsananin sanyi. Kamar irin kayan marmari irin su ayaba, kankana, lemu, gwanda da sauransu. Kaga su suna da akwai sinadaran da suke da kyau sosai a jikinsu wanda jikin dan adam yana da su likitar wadda ta ce tana sane da yanayi da ake ciki na tsadar kayan itatuwa da sauran kayan masarufi duk da mahimmancinsu a irin wannan lokaci ta ce masu azumi su yi amfani da sauran abubuwa masu sauƙin samu kamar ganyayyaki da sauransu don inganta lafiyarsu lura da tsawon lokacin da ake kwashewa ba tare da ci ko shan wani abu ba sakamakon azumi masana na shawartar musulmi da su kiyaye su ta hanyar kula da abubuwan da suke kaiwa a cikin su tare da nisantar duk wani abu da ka iya jefa su cikin haɗari halliru muhammad umar